الحمد لله ولي من اتقى من اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به وقى أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله واصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن, فإن لو تفتح عمل الشيطان عباد الله في هذا الحديث العظيم العديد من الفوائد ومن ذلك إثبات صفة المحبة لله تعالى وأنها تتفاضل فمحبة الله للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف والقوة التي يتفاضل بها المؤمنون هي عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فالتفاضل يكون بالإيمان والتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا تساوي الرجلان في الإيمان والتقوى فآنذاك تنتقل المفاضله بينهما الى امور اخرى كالقوه كالقوه البدنيه والحربيه والقدره الماديه فالمؤمن الغني ان كان يدخر امواله ويكدشها فلا شك ان المؤمن الفقير الذي هو في مرتبته من الايمان أفضل منه عند الله يوم القيامة لأن ذلك الغنى لم لم ينفق المال لأن ذلك الغني لم ينفق المال في سبيل الله وبخل بها وهو وهو سيحاسب ويسأل عن ذلك المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه بينما الفقير يدخل الجنة لخفة حمله من أوساخ الدنيا كما جاء في الحديث قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وفي رواية أخرى اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء أما أما إذا أنفق الغني من ماله في في تفريج كربات المسلمين ودعم النشاطات الدعوية وفي سبيل الله ذات اليمين وذات الشمال فهو قطعا أحب إلى الله من الذي لا ينفق ماله في سبيل الله وهو أيضا أفضل من الفقير الذي في درجته من الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدثور ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والمؤمن القوي الذي يظهر للناس معتقده وينافه عن سنه نبيه ويظهرها في كل مكان وينكر المنكر حيثما كان فيتصل بالصحف والمجلات ويراسل المسؤولين وولاة الأمر أحب إلى الله من ذلك الخامل الذي يستحي من من إقامة شعائر الله ويتردد في تبيين سنة النبي وتطبيقها كي لا يناله شيء من النقد أو السخرية ولا هم له ولا هم له إلا تحس ولا هم له إلا تحصيل طعامه وشرابه وشهوته والمؤمن القوي أيها الإخوة في جسده وقدراته القتالية والهربية أفضل عند الله تعالى من ذلك الخامل الذي يطير قلبه إذا سمع الجهاد أو ذكر عنده الموت ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم من مات ولم ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق أعذنا الله وأجارنا من النفاق ولا ولا يفهم أحد من الأقلاء أن المؤمن القوي هو الذي يكون فظا غليظ القلب متجهم الوجه بل المؤمن القوي في إيمانه وعقيدته هو المؤمن الذي يكون سهلا لينا متبسما كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل حي لين سهل قريب من الناس والمؤمن رفيق بالخلق والرفق لا يخالف القوة فالقوة والرفق مطلوبان ولكن العنف هو الممنوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على الأنف ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مصححا للمسلمين مفهوم القوة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف اهرس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إن الأصل عباد الله عند المسلمين أنهم مسؤولون عند أمارهم يعني مسؤولون عن أمارهم وأوقاتهم لذا أرشد النبي الصحابة ومن بعدهم أن يحرصوا على ما ينفعهم من علوم الدنيا والآخرة وألا يشغلوا أنفسهم بالتوا... يعني بالتوافه من الأمور التي لا قيمة لها فضلا عن انشغالهم بالمحرمات وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا هو في أمل الدنيا ولا الآخرة وللأسف الشديد أيها الإخوة فإن جل أوقات المسلمين تمضي في اللهو في اللهو الفارغ إن لم يكن في اللهو المحرم بينما أعداء الله من اليهود والنصارى ملأوا أوقاتهم بالنافع لدنياهم من علم وعمل فصادوا فساد العالم في هذه الأيام لذا يجب على المسلم أن يحرص على ما ينفعه من العبادات والطاعات والعلوم النافعة مستعينا بذلك بالله تعالى فنحن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين وقد علمنا نبينا وقد علم نبينا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لذا فالعبد منا أهوج ما يكون إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات وترك وترك المحظورات بل وفي الصبر على ما قدره الله تعالى ولذا قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام والله المستعان على ما تصفون ومن أعانه الله تعالى على ذلك فهو الموفق وأما من خذله الله تعالى تراه يتخبط في المعصية وترك وترك الطاعة ورأيته يتذمر على أقدار الله لذا سد الشارع الحكيم باب الاعتراض على القدر فقال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وإن فإن لو تفته عمل الشيطان إن أكثر من يشتكي من القلق والتوتر وسائر الأمراض النفسية هم أقوام ما آمنوا بقدر الله لذا تراهم يتحسرون على ما فات منهم فتسمع من يقول لو أني فعلت كذا لما أفلست ولما ولما يعني ولما صدمت ولما مات الولد وهذا فيه اعتراض على قدر الله لذا المشروع أن تسلم وترضى بقدر الله بعد أن تبذل الأسباب أما من يتحسر على فوات الطاعة فهذا لا بأس به لأن هذا النوع من التحسر عبادة فاتقوا الله عباد الله وقووا إيمانكم بالله تعالى واستعينوا بالله على فعل الواجبات وترك وترك المحرمات والصبر على المقدورات ولا تكسلوا في طلب ما ينفع وما يرضى الله تعالى أو آمنوا بالقدر وسلموا لأمر الله آخذين بالأسباب كما أمر الله تعالى تصلح لكم أو يعني تصلح لكم دينكم دنياكم وآخرتكم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 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah majibincin masu taƙawa majibincin masu jin tsoronsa wanda ya dogara da Allah Allah ya isa masa wanda ya fake ga Allah Allah zai kare shi ina duk na miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala ina yabo da godiya a gare shi ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai shi kaɗai yake abin bauta ba shi da abokin tarayya cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammad bawansa ne ko manzansa ne wato habibinsa ne abin ƙaunarsa ne har wa yau badaɗiyansa ne zaɓaɓɓe ne wanda allah ya zaɓa akan dukkan halittu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da alayensa da wanda duk suka bi tafarkinsa suka bi shiriyarsa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa Allah maɗaukaki na cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi Allah ya saka mu cikin bayansa na gari yau hudu ban mu a yau za ta yi magana ne akan hadisin muslim da ya fitar cikin wato sahihinsa hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini mai ƙarfi shi ne mafi alkhairi shi Allah ya fi so daga mumini mai rauni sai dai dukkansu kowane akwai alkhairi tare da shi saboda haka annabi ya ce maza maza kai ta kwaɗayi kai ta nema kai ta ƙoƙari wajen abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah ga duk abin da ka sa gaba za ka yi na alkhairi kada ka gajiya kada ka kasa kar ka nuna wato kasawarka saboda haka in wani abu ya same ka wanda ainihin wato ainihin wato ainihin baka so shi ba wani abu ya same ka karkace da na yi kaza da na yi kaza kaza ɗin nan da bai same ni ba karka faɗi wannan domin ka sani cewa abin da Allah ya kaddara shi ke wato shi ke faruwa har wa yau kuma kalmar lau wato dana da kaza da kaza wannan kalma kalma ce da take buɗe ƙofa ga shaiɗan ka zo ka yi abu sannan ka ɗauke ƙudura ta ubangiji ka nuna da kai kaza ɗin to ai faɗin daɗin ma ba ta da kyau saboda haka wannan hadisi hadisi ne da malamai suka yi masa dogon sharhi da dogon bayani suka fitar da fa'idoji masu yan gaske ƙarƙashin wannan hadisi wanda ainihin ya fi ƙarfin hudu ba guda wanda za a yi bayani a kan hadisin amma a takaice a dunkule wannan hadisi farko yana tabbatar da sifar soyayya ga Allah Allah yana so Allah yana ƙi Allah ainihin yana son mumini mai ƙarfi da nassi na wannan hadisi da ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah Allah ya fi son mumini mai ƙarfi wato wannan fiye da ainihin mumini mai rauni kuma ƙarfin da ake nufi wannan ƙarfin ana samun bambancinsa tsakanin mumini da mumini wajen wato azama da himma da ainihin ƙwazo wajen gwagwarmaya wajen neman lahira da wajen neman na kai har wa yau ana samun fifiko na ƙarfi ɗin ne wajen al'amura na neman lahira inda bawa zai ta ƙoƙari ya ga wannan aiki in na yi shi zai kai ni ga aljanna zai gyara man lahira ta zan guje ma fushin Allah to wannan bawan mai irin wannan tunanin shi ne wanda Allah ke so kuma shi ne mai ƙarfi har wa yau idan mumini da mumini suka yi daidai wa daida wajen ƙarfin imani wajen ƙarfin taƙawa to lallai ainihin sai a koma kuma a ga to ina ne wancan zai fi wancan imanin su ɗaya taƙawar su ɗaya domin Allah yana cewa inna akarmakum inda Allah a wanda Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi karamci da ƙima da daraja a cikinku a wurin Allah shine wanda ya fi taƙawa. Allah ka ƙara mana taƙawa to duk kun zama daidai wa daidai wajen taƙawa wajen imani ɗaya malamai suka ce to inda za a gane fifikon da bambancin sai a duba wasu al'amuran na daban kamar misali ƙarfi na jiki mumini ne lafiyayyen mumini sannan kuma mai ƙarfi inda za a haɗu da kafirai a fagen yaƙi babu ja da baya yana da ƙwazo hakanan kuma yana da ƙarfi na abin hannu wato ƙudura madiya kenan yana da dukiya dukiyar da ake ciyar da ita wajen taimaka ma wannan addini dukiyar da ake ciyar da ita wajen yadda ainihin addinin Allah zai ɗaukaka to wannan mawadacin da Allah ya ba shi irin wannan dukiyar bai ɓoye ta ba bai taskance ta ba yana ƙoƙari ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addinin Allah to fa ba za ka gwada shi da faƙiri mara dukiya irin wannan ba a nan wurin da shi da faƙiri mara wannan dukiyar ba su zama ɗaya ba haka nan ba za su dama daidai da mawadacin da shi ga dukiyar ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addinin Allah ba sun bambanta amma muminin da yake da dukiya ga taƙawa amma ya taskance dukiyarsa ya ƙi ciyar da ita to faƙiri mara dukiyar mai imani sai ya zama ya sha gaban shi a nan wurin saboda me shi mai dukiya za a tambaye ne gobe kiyama ina ta ya ka same ta kuma ya ka kashe ta me ka ciyar da dukiyar taka ya kai da ita kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi da aka yi isra'i da mi'raji da manzo yake cewa na tsaya a ƙofar aljanna sai na ga mafi yawan wanda suke cikinta wato ainihin wato ainihin fakana ammatu man dakhala hal masakin mafi yawan wanda suke cikin wato aljanna da na da na tsaya kofarta sai na ga miskinai ne haka nan kuma ashabul jaddi mahabusun su ko masu matsayi masu fada aji masu dukiya su kuma an tsare su ghaira anna ashaban nar kad umira bihim ila nar sannan su kuma sai ga yan wuta umarce su tafi zuwa gidan wuta Allah ya tsare mu a wata ruwayar annabi ya ce na tsinkaye aljanna sai na ga mafi yawan ahalin aljanna fakirai ne ya ‘yan uwa a nan ana nufin fakirin da yake mumini mai takawa mai bin Allah can kuma mawadatan da aka tsare wanda Allah ya ba su dukiya suka taskance dukiyar ba su ciyar da ita ba sa ainihin wato ainihin ya za a yi hanyar Allah da ita to sai a tsare su domin za a tsare su ba wai aljanna ce ba za su shiga ba a'a saboda hisabi da bincike da bin kwakwafi wannan shi zai jinkirta masu shiga aljanna da wuri saboda haka a irin wannan malamai suka ce fakiri mumini mai takawa da mai kudi mai mumini mai takawa a nan wurin fakirin ya sha gaban shi saboda imanin da yake da shi amma da wannan mai dukiyar ga imani ga takawa ga sarrafa dukiyar yadda Allah ya ce a nan sai ya sha gaban wannan fakiri ɗin ya sha kuma gaban ɗan uwansa mai kuɗi da ya ciyar da dukiyar wajen hanyar Allah malamai suka ƙara misali har wa yau suka ce mumini mai ƙarfi wato ainihin wanda yake bayyana aƙidarsa gaban mutane wanda yake bayyana sunnarsa da ya biyayyarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayyana bai jin tsoron kowa sannan kuma yake kira zuwa ga sunnar yake kira zuwa ga aƙidarsa sannan yake inkarin duk abin da yake taba sunna yake taɓa aƙida yake wa'azi yake hanawa ɓangaren jaridu ɓangaren majallu ɓangaren gidajen rediyo da duk inda za a faɗi ya ji yana bayyana aƙidarsa malamai suka ce shi ma ba za ka haɗa shi da wancan muminin mai takawar amma shi bakin shi shiru wai yana jin tsoron ka a zarge shi kar ainihin yana jin kunya yana jin in ya fito ya bayyana sunna ya bayyana aƙidarsa za a wato za a tsane shi za a yi da shi za a ce kaza malamai suka ce nan ma ba za ka haɗa wancan muminin taƙiyan wanda ke bayyana aƙidarsa da sunnarsa yake kira ga aƙidar da sunnar ba za ka daidaita su da wancan wanda yake shiru ba ya cewa komai saboda jin tsoron mutane ba ya ‘yan uwa hakanan ainihin malamai suka ce mumini mai ƙarfi a gangar jikinsa yana da iko ya iya ainihin da za a haɗu da arna kafirai zai yi amfani da ƙarfin nan nasa wajen yaƙar kafirai ba za ka haɗa shi da mumini mara ƙoshin lafiya mara ƙarfi mara ƙwazo a jikinsa ba za ka haɗa su daidai ba shi yasa annabi yake ci al-mu'minul qawi alƙawiyu mai ƙarfi a gangar jikinsa mai ƙarfi a imaninsa wanda yake ƙoƙari ya sarrafa ƙarfin nasa wajen biyayya ga Allah ba za ka haɗa shi da wancan wanda yake bai da irin wannan ƙarfin ba sai dai ‘yan uwa wai ya za mu fahimci wannan ƙarfin ne da aka ce mumini mai ƙarfi malamai suka ce mai hankali ba wai zai fahimci ƙarfin da ake nufi ƙarfi irin na wato ƙarfin saurin fushi da an taɓa shi ya fusata ya kumbura ya harzika ba irin wannan ake nufi ba wanda in ka ga sa kamar jahannama in ka gan shi ya murtike yana maganganu wai yana nuna shi mai fushi ne mai ƙarfi a wannan hadisin ba shi ake nufi ba ai alamar ma muminin mai ƙarfi sahabbai suka yi bayani abinda annabi yake faɗi cewa shine mutumin da yake da sauƙin kai yake da murmushi gaban mutane yake da ainihin magana mai kyau in zai maganarsa in ka gan shi a yanda yanayinsa yake na ɗabi'unsa sai ka ji mutum ne mai sauƙin al'amari to duk yana da alamar ƙarfi ɗin har wa yau suka ce ba ana nufin ƙarfi wanda zai yi saurin kaye ba inda za rigima za ta haɗa su da wani a ce mai ya yi haƙuri kan ma ya saurari mutane ya suntumi wanda suke rikicin ya yadda shi ya danne wannan ba shi ne alamar ƙarfi ba alamar ƙarfi a taɓa shi a ce ya haƙuri ya ce na haƙura duk yana da alamar yana daga cikin alamar mumini mai ƙarfi shi yasa ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam. wani hadisi yake cewa an haramta ma wuta dukkan mutum mai sauƙin al'amari mutum mai sauƙin wato ainihin mu'amala wanda yake kusa da mutane mutumin da yake mai sauƙin sha'ani wannan mutumin an haramta ma wuta shi har wa yau a wani hadisin annabi ke cewa lallai Allah yana son sauƙi kuma yana son masu sauƙi yana son mai rangwame mai tausayi Allah yana bada abu ta hanyar tausayi da rangwame inda baya ba da shi ta hanyar nuna ƙarfi da iko 'ya'yan uwa musulmi malamai sun ƙi bayani mai tsawo akan hadisin nan wajen inda suke nuna mana ma'anar ƙarfin nan shine wato ƙarfi na imani ƙarfi na haƙuri ƙarfi na bin dokokin Allah ƙarfi na haƙurin nesance ma ayyukan saɓo karfi na haƙurin wato juriya in wani abu ya sami mumini na damuwa ya jure ya shanye ya mai da al'amarinsa ga Allah har wa yau ci gaban hadisin annabi ya ce ihris alama yanfa'uka kai muminin nan mai ƙarfi ka mai da hankali ka nace ga duk abin da zai amfane ka annabi ya ce wasta'in billah ka nemi taimakon Allah kar ka dogara da ƙarfin naka kuma ka rika jin kai ka isa da ƙarfin ka na jiki ƙarfin mulki ƙarfin kuɗi a'a duk abin da ka sa gaba da ka nace kake nema na alkhairi to nemi taimakon Allah wala ta'ajaz kar ka gaza kar ka kasa yau abin da ke faruwa ga matasanmu ya fara karatu shi shikenan kuma da ya ji da wahala sai ya watsar ya fara kasuwanci da ya ji da wuya sai ya watsar da kasuwancin ya fara neman na kan shi sai kaga ya koma sai zama sai maganganu sai bata lokaci wannan duka kauce ma ma'anar wannan hadisi ne ma'anar hadisi tana nuna cewa duk abin da zai amfane ka dage kai ta nema kar ka kasa kar ka gaza amma ka nemi taimakon Allah saboda haka in muka duba wannan ita ce ɗabi'a ta sahabbai za ku ga rayuwarsu in ka karanta kullun cike take da aiki da wannan hadisin ba sahabin da za a rawaito maka cewa tarihin shi ya zama zaune gari banza yana nan ba sana'a babu kasuwanci ba neman ilimi babu aiki kawai zaune yake ta sahabbai in ka karanta rayuwarsu za ka ga sun fahimci hadisin nan sun ɗabbaka shi suna amfani da shi wajen neman abin da zai amfane su a duniya da lahira wajen neman ilimi na shari'a har ma ilimi na rayuwa duka ba a barin su a baya saboda haka ya yan uwa musulmi mu sani mu dage mu fahimci magana abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda babban sahabi babban malami cikin sahabbai yake cewa inni la akrahu an ara rajula fariga ni ina ƙin in ga mutum zaune haka kawai bai komai sana'a mai kake babu aikin mai kake babu mai wani fatauci a shi dai zaune kawai ke yace ina kin ga wannan yace la huwa fi amali duniya wal ahira. in ka tambaye bai aikin duniya kuma bai na lahira bai neman rayuwarsa abin da zai taimaka ma shi ya taimaka ma al'ummarsa kuma baya neman lahirarsa abdullahi dan mas'ud ya ce baya son wannan yau wannan rayuwar tamu ta yau ire-iren waɗannan masu zaman banza sun yi yawa da an magana su ce babu aikin yi ba kuɗi a ƙasa ba wane ne wallahi ko da wannan maganar ya kamata kai ka gyara ta ka fita ka gani yadda masu neman na kan suke nema in ka tafi kasuwa Allah ba zai hana ka ba in ka tafi gona ba za ka rasa ba in ka tafi fatauci duk abin da ka sa gaba kana kana roƙon Allah Allah zai buɗa ma amma an zuciyarka ta mutu ka zauna ka shantake sai dai kai ta zagin masu akwai kana tsine masu kaza kaza haka za ka yi ta yi ka bi ka Ba ka fahimci wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud ba saboda haka ya waje ba ga dukkan musulmi ya ta ƙoƙari ya yi kwaɗayi da ya abin da zai amfanai ta ɓangaren ibadarsa Ɓangaren ɗa'a ga Allah Ɓangaren neman ilimi mai amfani na duniya da lahira ya nemi kuma taimakon Allah kada ya dogara da wayansa shi yasa kullum a sallah muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma ya Allah kuma kai kadai muke neman taimako ya zama wannan ya shiga cikin zuciyarka a daina jin cewa wayanka ne zai kai ka ya ɗan uwa mu'azu bin jabal wato babban sahabin nan annabi ya sanar da shi wata addu'a wacce bai kamata ka batta ba daga cikin inda ta zo duk bayan sallah ka gama a cikin addu'an da ake bayan sallah wannan addu'a na ya kuwa ma wato mu'azu bin jabal ya kuwa mai allahumma inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika ya allah ka taimake ni ka karfafe ni wajen ambatanka da gode maka da kyautata ibada a gare ka wannan fa annabi ya kuwa ma sahabi to idan sahabi an koya mai wannan ina ni daga kai mu da muke cikin matsaloli yau na rayuwar nan in baka roƙi Allah ba sai ka ga daga safe har da raba yi zikiri ba baka ambaci Allah ba sallan ma ya aka kare balle ka zauna ka gode ma Allah balle ka tsaya ka kyautata ibadar taka kai sallah yadda take kuma a lokacinta shi yasa ya'yan uwa sai mu dage mu kula da ainihin asar na sahabbai annabin Allah Yaqub alaihi salam shi ma haka ya zo yake cewa wallahul musta'anu alama ma tasifu wallahul musta'anu Allah shine abin dogaro da abin neman taimako game da duk wasu kafirai da makiya abin da suke kukullawa ku ji yau ta fara bayyana tsakanin kafirai tsakaninsu su ma sun fara faɗin matsaloli na 'yan uwansu kafiran to ina kuma ga musulmi wani babba ya fito a ƙasa ya ce abin da ake kullawa wani kulli ne da zai tarwatsa ƙasa wannan wani abu ne na taimako daga Allah kaga wanda ba zai faɗi gaskiya ba ya zo ya faɗe ta ko wanda ya ƙulla sharri ya ga sharrin zai mamaye ya haɗa da shi dole ya fito ya magana to wannan duka ba wani abu sai dai mu gode ma Allah Allah ya ƙara mai da sharrin su a kansu saboda haka ya ƴan uwa mu sani ƙarshen hadisin nan sharhin sa abinda annabi ke cewa wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza idan wani abu ya same ka ka tafi ka dage ka yi ƙoƙarin ka nemi na kan kan, sai ka sami akasin haka to kuma kar ka dawo kana magana da bata dace ba ai da kaza ne ai da kaza ne kaduna zani a ai da Legas na tafi da na dace a ainihin ba Legas ba da ghana na je wannan magana bata dace ba in dai abin da kai halal ne ka iya waka ka sami akasi wani nufi ne daga ubangiji ka bar al'amarin ga Allah ta yi yadda ka gani ɗin shi ne alkhairi a gare ka kai ne baka sani ba in ka ce da kaza ka buɗa ma shaiɗan ƙofa yadda kuma zai halaka ka saboda haka kuma shi shaiɗan maƙi ne a gare mu bai kamata ka ba shi ƙofa ba har ya samu ya shiga gare ka har ya maka illa sai ka yi ƙoƙari ka nisance shi mu nisance shi amma ka yi nadama akan wani abu na ibada wani abu na alkhairi da ka so ka yi ba ka yi ba wannan malamai sun ce wannan nau'i ne na ibada yau ka so ka tashi cikin dare kai na fila goma sha ɗaya sai bacci ya kwashe ka kuma har asuba sai ka ce yau yau dai ban ji daɗi ba ina ma na iya tashi na yi wannan abin da na saba yi to faɗin wannan ba irin waccan lauɗin ba ce wannan malamai suka ce a irin nan wurin babu laifi saboda haka mu rika karɓar kadara ta ubangiji duk in ka bi abin da za ka bi na daidai ka kaga akasin haka to ka haƙura ka yi addu'a ka ce Allah ya sa abin da ya faru shi ne alkhairi kar ka buɗa ma shaidan ƙofa kuma ya samu ya ɓata maka aikinka dama maki ne a gare mu kuma Allah ya ce mu riƙe shi maki Allah ya sa mu dace ɗan uwa mai ta ƙoƙari mu yi abin da zai gyara mana addinin mu kuma ya gyara mana lahiran mu ya gyara mana duniyan mu ya gyara mana zamantakewan mu siyasan mu tattalin arzikin mu da faɗi tashin mu da komai mai kokari mu haɗa kai yadda zai gyaru mun sani ba sai an gaya mana ba muna da makiya cikin gida da waje amma Allah shi ne zai isa mana daga dukkan sharrin su Allah ka yi mana maganin sharrin mai shari Allah ka taimaki wannan al'umma Allah ka taimaki wannan addini Allah ka taimaki masu taimakon wannan addini Allah ka ɗaukaka wannan addini namu Allah ka ɗaukaka masu ɗaukaka shi wanda suke taimaka da dukiyoyinsu da iliminsu da basirarsu ga wannan addini Allah ka taimake su wanda suke ƙoƙarin su zagon ƙasa ga wannan addini Allah wannan addini naka ne kuma kai ka umarce mu mu yi shi mu riƙe shi da wannan suna ta manzo kai ka umarce mu bita mu tsaya a kanta Allah ka tabbatar da gadigan mu a kanta wanda ke zagon ƙasa ga addinin nan da wannan suna Allah ga ka gashi ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wayo muna ƙarƙashin ikon ka ne ya Allah kai ne al'azizu kai ne aljabbaru kai ne kabiru kai ne alqawiyu kai ne alhayyu wannan duk sunayenka ne ya Allah saboda haka mai neman mu da sharri cikin gida da waje Allah ka mai da sharrin ga kanshi Allah ka shagaltar da shi da kanshi Allah ka isa mana daga sharrin shi Allah ka kare mu da dukkan sharrin mai sharri Allah ka taimaki wannan al'umma tamu ka taimaki hukumomi da suke wato wanda suke karkashin suke taimaka mu wannan addini duk wata hukuma ta ƙasa da ta sama wanda suka damu da wannan addini Allah ka taimake su wanda suke aje wannan addini gefe in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shigewa bane Allah kai mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma a'iz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin allahumma zalzil al arda tata qadami al yahudi wan nasara والشيوعيين والملحدين والمنافقين ومن بايعهم وسالمهم وسار على نهجهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زي وزينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم اشمرضانا اللهم اشمرضانا اللهم اشمرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا على طاعتك اللهم قونا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصوم ويعتدل sau ta dilo a daidaita da kafada sada da kafafuwa da juna ciki da waje a daidaita allahu akbar subhanahu <coughs> wa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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربنا سبحان سمع الله لمن حمده أنا الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب しょうがない。